Allah amini na ne barau idan ya zo ka ce masa mu mun samu mota mun yi gaba sannan ku zai yawa ke in banda abinci baban ki kinga mun yi nayi nayi da shi na ce kar ya tsaya kar ya tsaya ko ba haka bane saboda haka tun da an samu mota ta zo mu hau mota mai tafiya mu eh kin gane Allah ka gaya masa ka ce sai ya ji aiki yau zai ji aikin Allah ya ta eh ya dalla kulleni kulleni tsallake ina a ko na gode na gode na gode kan daga nan tsaya daga nan mhm. yawwa

na ji kamar an ansa ko kai kin ga guri ko <laughs> eh, eh, eh. Allah shi gafata mala Allah shi gafata mala an samu za ke tafi wallahi yanzu muke tafi ha Allah sa tafi a dai wannan ita ce taka eh to kusan haka amma akwai yar magana da zani. to eh to ai wallahi Salisu. Salisu. A gaba ba ta da kaɗan ga har an abun nan. Zo ka shigar da wannan cikin gida. Mm, kuje kuje sai ki huta. Ke je cikin gida. Je ciki. Yawwa. An sanar tafiya ta yi nasara ko? Eh to kusan haka. Sha'amu. Wato wannan yarinya da kake ji da gani. Ba 'yata ba ce. 'yar wajen wani amini na ne abokina ne kuma amini na a wannan garin namu a nan yake shi ma eh ko da na je sai na tarar ita 'yar tawa da ne maka zance tun da farko sai na tarar ashe Allah yi mata rasuwa tun da dadewa Allah sarki Allah ya jikanta. Amin amin amin. To yanzu da ita wannan din za mu amfani? Eh to kusan hakan. Amma ina so zan ɗan yi wani tattaki. kaɗan bani dama zan je kafancan na dawo in na dawo sai mu tsara mai yiwuwa kafancan kuma me za ka kafancan to akwai wata matata da na taɓa bari da ciki kusan shekaru goma sha tara kenan da suka wuce a can kafancan to ita nake so in je in duba in gani shin cikin da na barta da shi yaya ake ciki an haife shi idan an haife shi me aka samu namiji ne ko mace idan mace ce shin tana nan da ranta ko ku Allah ya amshi abinta shin ta yi aure ko ku a'a tana nan ba ta yi aure ba in Allah ya cishe mu ba ta yi aure ba to sai na taho da ita ka san an ce da arziki a gidan wasu aiko ma gidanka sai mu yi abin nan da ita yanzu sabo ga abu a hannu ya za ka nemi na dawa wanda ba shi tabbas ina ganin ma'an sabo kar mu bari wannan dama ta subuce mana insha Allah ma ba za ta subuce ba yo ai ni baka sani ba ina shiga garin kafancan din in na samu labarin cewar zancen da ke ƙasa bai ma yi daidai da muradin ya ba to wallahi ko gidan da matar tawa take ba zan je ba zan juro ai ba da diya zan yi ba to shikenan eh, eh Allah ya ba sa sai ka dawo sai dai duk Allah malam na'am wallahi ina tsananin buƙatar addu'a kafin in shiga kafancin din nan ina son gagarumar addu'a addu'a kwarai da ta me kuma me wallahi malam daki kadisan san sabo na aikata wata gagarumar gaza ne kafin na bar garin a wancan karan to shine nake so ni ba ma addu'a ba malam inda laya zana ka ara min in je in dawo in baka abarka <laughs> Allah ni ko wallahi ban so ni a gane kai malai samu kai ka san ni Direba, akwai nan da Allah. ya kina dukan ta kan me dan gani ya ni za ta gani ina tafiya tana min yar karamar murya tana ce min kar ah, ni ni ni sa'a ta ce eh ni sa'a ta ke da Allah dakata ta hanyar aure na haife ta kuma kada ki sake ki faɗi abin da zai sa in ɗaure ki dan wallahi sai na kai ki kotu to kina ji na ki kai ni bila ba kotu ba kuma duk inda naga ga wallahi sai na cika Ke dakata kada ki sake ki ce za ki doke ta ki ji mata ciwo kin cibilis. Wallahi baki cibilis ba. To wallahi in na ganta sai na mata shegar duka kuma na cibilis ba ban da isa ya mun komai na rantsi. To yar jaraba karuwa. Karuwa ya miki kyau. Na miki alkawari sai na kwara da mijinki nan da kwana uku. Kwana da shi ne liman masallacin unguwan nan. A haka? Eh. Kina siffan yar daba wallahi mijina ya fi karfin ki. a'a kin tofa mata can ta gida kin tofa mata can na miki alƙawari abinda na faɗa kuma sai ya faru sai na kawo miki shaida a kina mai siffan karuwa ni idan na kama mata ce sa ita yarinya ce da ba sai na fuffarke ta ba dan tsaya mana lafiya ne malam wallahi lafiya kalau lafiya kalau yarinya kai alƙur'an yarinya kin burge ni ni a tunani na ma kai ni tun da nake duniya ban taɓa ganin wannan mutum iri na ba kamar ki taɓa yadda wai wani abun kunya da nayi yi ya hana ni rawar gaban hanzi ba Allah wallahi <laughs> to ya za a yarinya ni so nake mu jone ba ban gane mu jone ba haba yanzu ke yadda kike idan ki ya bushe din nan ya ki kashe wannan kalmar da na faɗi ita ce ba ki gane ba ni a guri na idan aka ce a jo ne kama a waya ne a sa a socket ka gane yayi yawwa yar gari abin da nake nufi kenan to amma kai malam baka ganin ka tsufa ne gari yake ba fuska kika gani ba amma kake da mu ai zaki shaida to Allah kuwa Allah kuwa <laughs> ai yawa um wato yanzu akwai wata sabga da ta kawo ni garin nan ina da dan wani uzuri amma a gurguje zan ina jin kafin yamma ma na gama abin da nake yi eh bani lambaki watakila ni ma ki kai wa matata shaidar mijinta ya zo kafan can ha ba malam daga haduwa sai dauke nan ba in baka ko kudin kati ma baka bada ba ta tera ne kike ci na baka nasu ba ni Allah na tuba ai ni abin da zan bada yafi na kati alquran a a a yarinya waye ya ce ke wallahi rike nan dubu biyar ce dubu biyar ba yabo ba fallasa a wani hotel za ka sauka yawwa ban riga na yanke hukunci ba tukuna ok ban riga na yanke hukunci ba amma samun lambar ki idan na gama saka maka eh duk abin da nake ciki zaki ki Allahu akbar tana nan dai tana eh. kunna take ko eh yawwa tana gida zan ayya to zaki gani zaki ga lamba ai eh, me sunanka zan ma kara kira zan ma kara kira eh kin bai wallahi kin yarinya alquran na fa gode fa fadan nan ka taya ni fa eh a ba komai ba komai dan ma ba ba baya nan ne ya dan tattaushe ta yarinya ce karama kyau alquran kai tsakale ah, Dai, an samari barka da ƙoƙari. Barka dai. Yawwa. sannu sannu Allah me jama'a nake so a yi min sallama da shi to Allah me jama'a ai ya bar garin nan kai ina ya koma wallahi ya koma can wajen gari bayan gari amma mai jama'a akwai sha sha sha kana tsakiyar gari kana tsakiyar gari ka tashi ka koma bayan gari ai sabgar tasa ce ba za ta yi a nan ba saboda gidan karuwai ya so ya bude aka hana shi sai sai da gidan ya koma wajen gari Ah, eh to a ah, to ayin haka ne ai ai kawai yayi hikima yayi hikima wannan sabga ai sai dai bayan gari am ya za a yi da Allah in gane wajen to yanzu in ka hau mashin ka ce a kai ka gidan man total kana zuwa duk wanda ka tambaya gidan mai jama'a za a nuna ma zan koma ta bakin titi eh ta bakin titi ka eh. hau mashin ka ce akai ka gidan man total to to nagode yawa to shi nagode ya okay ta nagode gafara dai gafara dai sannan ku da aikin arziki yara sannan ku da aikin arziki kai sannan ku da aikin kirki to Allah ina tambayar gidan mai jama'a nan ne gidan eh nan ne ta shiga gida da zai ta iso to to da kyau bari dan jira shi bismillah wa Allah ke kuma sunanki sunana asabe Allahu akbar asabe bi asabe ruwa amma bisa ga dukkan alamu baki iya lidan nan sosai ba na ga ‘ya'yanki sun fi yawa a farantin. Gaskiya kan ban iya ba. Eh to ai zan samu lokaci in koya miki kafin na wuce. eh eh to ja ja ja kina ja naki kai kai kai kai Allahu akbar wa nake kaman sabo la ilaha wallahi ni ne mai jama'a dan sambu la ilaha illallah kaga jan biro abu rubuta sharri Zara idan ka ya fi dukar sanda. Allahu akbar. Kaga da mai abu rufe kofar La ilaha illallah. Je shege. Gobe dan Ni. <laughs> mai jama'a dan sambo ce mage ba ka san zama sai a sama mai jama'a dan sambo kenan in dai da gari da mata in dan ta kai maza su mutu kowa ya mutu eh buri ba ka zuwa makka na wane shi ai saboda ka san dan lake ruwa gaskiya ne eh kai dan dalata dan dalata Eh, ko ina bencin nan dauka kai mana can kai mana can kai mana can ka iya ka huta ai ba zan mutu ba gari bai girgiza ba wai yanzu kana nan a rayu ina nan yo zan mutu ne ka ji gari bai motsa ba ko da kuma gaskiya ka ne domin za ka mutane kana kwarma ihu eh. ka ko kowa sai ya ji awai ah, eh, ina ihu ina Allah <laughs> Allah ina ihu mai jama'a dan sambo je maje ba ka san zama sai a sama mai jama'a sa dan sambo aini abin ma kaman bai da bane wato gari in dai da mata kai mazaje duk kafsu mutu amma a gaskiya baka da kirki a gaskiya sabo wallahi baka da mutunci yanzu ka tafi yadda muke tsakaninmu da kai kai shekara da shekaru ka ma mance kana da amini ko na aboki a kafan can wayo Allah mai jama'a kenan ai idan ka ji saba shiru wallahi ya faɗa rububi ne yoni da muka saka wani turmin kokawa da duniya kai da taimun wuju-wuju ta ɗauke ni ta yi sama za ta cake ni da kana turje kai kai duniya ba kyau a gaskiya ne sabo duniya na kake gani ba ta da mutunci amma mutanen da ke cikin duniya sun fita rashin mutunci ni da gidana a ce wai da kyar da kyar na sha aka kuma koren kare to ai ka san ita harka ta duniya ba ni gishiri ne in baka manta wallahi ni na sani mutane ba za su barka a cikin gari ba to su da suke son keɓantaccen guri inda 'ya'yansu ba za su rika zuwa gurin baballanta su gansu? a sabo mu bar wannan zancen na san kai anguli ne baka jewar banza da me ka taho <laughs> mai jama'a kenan ka san na daɗe ina zagaye duniya ina nasa kwayaye to shine nake ganin lokaci ya yi da ya kamata in tattara ƙwayaye na guri guda sabo karkare na mun wayo ko da ya kasa duda ne ka koma ga Allah domin fa kaga duk wanda ka gan shi ya koma ba yana tsince tsince tabbar ya san gaba ba komai yanzu kai ko wani ya gaya maka cewa nasa duda mai jama'a kai zaka yadda kawai dai gani ne akwai buƙatar da duk wani guri da na san ina da ɗa ko ɗaya in zagaya in nuna musu fuskata amma dai na ina da tamba dai nan ka fara zuwa ba nan shine na ƙarshe me yasa ka ce haka kafi na sani kafi na sanin dalilin da yasa na ce haka eh kai da ka tafi bar baya da kura in ji dai bata tarnike ba eh <laughs> sabo da ƙura ta murtuke ta tunnike ta hargitse ta yi ƙololuwa ta tafi sama wallahi da kyar Allah ya kwace ni da in ta da ce ƙuran ta dawo ta binne ni ko gane ni fito fito kai muke san gani fito kai muke san gani to ina sabo yake ka fito mana da shi mu sara shi sai mun yi gunduwa gunduwa da naman sa wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kaji na rantse maka ba sai inda sabo yake ba oke wani abu ne ya faru a tambaya ma kake yi mu zaka rena hankali ban sani ba gaskiya ba su abin da ya faru ba oke duk halin ku daya muna da rage ku ka fito mana da sabo ko kuma mu haɗa da kai da shi mu kashe ku. Kawai abin da za a yi kenan. Yaro ya kace abin da za a yi kenan. Ni na riga na gaya maka billahi laji la ilaha illa huwa kaji na rantsi. Ba san inda yake ba. Ba za ka fito da shi ba ko? Mu za ka rera hankali. Mawa! Sabo. Allah da ya yi ne kawai a wannan rana. zai sai da manyan anguwa su shigo su kwace ni da kyar wanda sakamakon haka sai da na kwanta asibiti na yi kwanciyar asibiti na yi kwanciyar asibiti dogon lokaci washin ma sabo wani daɗi ka ji na aikata wannan barna wanda a yau dinnan duk wata wahala da ka sha na ta ninka naka ta ninka naka so dubu dankali gaskiya mai jama'a na jaza maka amma dan Allah ka gafarta mu wallahi ban kullace ka da komai a cikin zuciyata ba kamar yadda ka sani ne sako ni ne limamin aikin banza da wofi kuma ba na Allah wadarai da dukkan wani aikin banza na karɓe shi hannun biyu kuma abin da nake so ne ka sani in har ban yi watsi da waɗannan abubuwar ya zan yi watsi da abokin gwagwarmayata. wallahi tuntune na yafe maka wannan abu ba shi a cikin zuciyata to na gode um, yaya kake ganin hadarin komawa ta anguwar yanzu wace anguwa can inda ta baro ai ba ka ba wannan anguwa saboda ita kanta binta yanzu ba ta anguwar kuma gidan da take zaune ma ina kyauta zamanin mai gidan shi ya kore ta yanzu ba sai inda ta koma ba kenan baka da labarin cikin da na tafi na da shi wallahi ban da labari akan wannan ciki kwata-kwata shin ya za a yi musan inda ta koma akwai inda za a nemo ta domin zan sanya a bincika in allah so kuma za a sami inda take Salamu alaikum. Salamu alaikum. Maraba, amin alaikum salam. zan gani sabo sabo la a illallah sallallahu alaihi lafiya Me ya faru ina za ka? Sabo! To me ka yi bawa kanka kuma wannan karan? Me ka yi bawa kanka ya kuma bawa bala'i? Sabo! Sabo! Sabo! Yeah, yeah, yeah. lafiya lafiya ai ba zai gaya miki ba yarinya ya je wa fyaɗe yar shekara biyar jini na tun yana kwarara a cikinta idan za ki fito da shi ki fito da shi za mu shiga mu bincike shi da kanmu na gaya miki yana ina wallahi ba koye shi ba ya gudu sabo ya gudu ka shiga mu kuna ji gidan mai zama kawai za mu iya zuwa yanzu mu samu

to ai mutane da dama sun tsine mun har ni ina ji a jikina cewa tsinuwa ba za ta yi mun komai a ciki ba saboda ka tsine mun ɗan in ya soke ba mu tabarmas Allah ya tsine maka sabo Allah ya kwashe maka albarka sabo Allah ya tsine maka yayi daidai saura tabarmas tabarma a cikin gidana ƙaryanka ba zan ba da tabarma a cikin gidana ba ha ba binta ya za ki ce ba za ki ba shi tabarma na sani sabo ya tafi ya barki cikin takaici amma duk da ba mu tafi ma sai a mu zauna ai magana kai kake ta tabarma ni kaga gurin zamanan na samu kuma sa'a kace na tashi daga tsohon gidan da nake da da sai na tara maka duk mutanen unguwa sun maka ihu sun kashe ka sabo Ka kai binta mai mai kawai kike mutane da yawa suna nan suna nema na don su kashe ni amma ko mutuwa tana kiran lokaci ni da kin daina wannan hargagin kin tsaya kin ji alherin da na zo miki da shi duk da yafi miki halalo wani alheri ka zo da shi ai an yanka daban ta alheri daban zauna a miki bayani zauna taki binta dan Allah ki zauna ba zan zauna ba binta na san kin samu labari cewa na an kusa kashe ni akan dalilin abin da sabo ya aikata to ko ni zan bashi wurin zama da ke kuma abin da ke so da ke komai lalacewa mutum ana mishi sa rai ana sa masa rai da shiriwa <laughs> sabon mutum ne na ce sabo mutum ne mutumin da ya afkawa yarinya ya shekara biyar eh ya afkawa yarinya ya shekara biyar ka ce min mutum ne sabo yayi sanadiyan kai ta lahira sanadiyan haka yarinyar nan ta bar duniyan nan eh Sabo ai ba mutum bane. Kai shedan ma tsoron sabo yake ji. Koyi yake da halin shi. Duk wannan ba matsala. Binta, kin san na tafi na baki da ciki. Saboda haka yanzu na dawo ne in ji. Shin na samu magaji ne sakamakon wannan cikin? Cikin da ka dinga wahalar da ni a kan shi kake ta cewa dole sai na zidda cikin. Sannan yanzu kake tunanin ya kamata ka zo ka waiwayi abin da ka bari a baya? to koma menene dai aina wani saboda haka yanzu na dawo in ga abina saba kenan shekara goma sha takwas shekara goma sha takwas da ka banni a gidan nan tun da ka tafi ba aike sai yanzu kake tunanin zaka zo ka tambayi abin da ka bari a baya sha shida daga cikin wannan shekaru da kika kirga a jarin na yi ta ya za a in zo ko kuma in yi aike ina ni an nayi wata yar bazawarar dariya na ji daɗi ai baran faɗa maka tarin bala'i na nan suna jiran ka wallahi tallahi ko haƙin yarinyar da ka aika lahira ba za ta bar ka ba ita kanta sai yakin nan ta kashe ka an binne ka inda ba za a ga gawanka ba wannan duk ba haka bane binta ya hau idan dai har Allah ya sa kin haifi abin da cikin cikin wannan abin daɗin ki ne eh sai ka ya kamata ki nuna masa yaya za <laughs> na aihu kuma mace na aiba alhamdulillah in ji dai baki aurar da ita ba to wa zai aure ta wa zai aure yarinyar nan domin duk halinta sak ba abinda ya raba halinka da nata ita ce mafi girman laifin da kai mani domin kullun na kalle ta nake ƙara tsananta kullun ta janyo min abin magana nake ƙara tsine maka albarka <laughs> binta binta a ah, alaikum sala gashi mm-hmm. nan ai cikin aika-aikan da aka kai shi ma cikin ɗaki kai shi shi ne wa wannan shine abun kunyar da yakka ta yi don ban taba tunanin za a aifo min dan shege cikin gidana ba amma da yake kaddara ta sa na aure ka gashi na an yi min a cikin gida alhamdulillah ah wannan ai yana da kyau binta ai wannan shi ke nuna alamun cewar yan nan ba juya ba ce take tankaran take wai kai wani irin mutumi ne sabo wallahi zan so in ji tarihin mahaifinka domin in mutumin kirki ne to mahaifiyarka ta yi yawace yawace kafin ka zo duniya ba komai yanzu ina ita yar tawa take yar taka ina na sani to aika a nemo min ita sai ka je ka nemo ta da kan binta a ina da je nemo ta mutumin da yake so ya ga yarsa ya kamata ne ki tura a nemo ta to ina zan je nemo ta wa ya faɗa muku yarsa ya ce wadda ake turawa a nemo ba na sanin ta fita ba na sanin inda ta to to alhamdulillah ga ta nan ma tabbas sai ga me ya kawo ka gidan mu ah kin san shi ne da mm, zai na faɗa da wata yarinya ya shi mama to wannan shine mahaifinki Babana? Babana fa kika ce? Kwarai kuwa. Ta yaya ka zama babana? Shi ne dai gashi. Ba wani canji. To kin dai gani shi dai uba uba ne. Irin yadda yanayin da aka same shi. Uba dai uba ne. Ko ba gaba ne? Haka ne. Yawwa. Mutane suna cewa ni shegiya ce. Ba ni da uba. Amma na tambayi umma na. Ta ce min babana ya tafiya ne bai dawo ba. Amma ban yarda da ita ba. shi yasa ni kuma na ki matsa mata domin matsin ba shi zai haifa min da uba ba shi yasa na dauke kaina a matsayin shekarar shekaru na dauke kaina a matsayin wacce bata da uba me yasa ka tafi ka bar umma a'a ban guje ta ba wallahi na tafi neman arziki ne kuma na fada cikin wani rikici ƙarya yake saudatu ƙarya ne kada ki haka binta wannan yarinya ɗaya ce kaga saudatu ba ta gudun abin kunya kamar yadda abokinka baya gudun abokunya kunya dan ya ga ashi sosai ita ba ta gan shi ai ba wani damuwa ba ne kin ga saudatu ƙarya yake guduwa ya yi saboda ya yi wa yarinya amma fyaɗe ɗan shekara biyar ya yi mata fyaɗe an zo za a kashe shi ne ya gudu ya bar gari binta yake binta ki ji tsoron Allah ki ji tsoron Allah binta kakki min a gaban yata ikon Allah kai ai daman na faɗa maka na ce saudatu ta fi ka so dubu biliyan da ita aka ce wa ta yi abun kunya tsayawa za ta yi gar ta ce na sai me amma kai ga ka kana musu saudata ta fika kuma ka ji daɗi ka yi wa Allah godiya ka aifi yadda ta zarce ka a duk harkan shedancin da kake ƙarya take wallahi so take ta ɓata na ki dama can a ɓace ka shigo idona saboda haka ba magana na ta faɗa akan ka ya ɓata ka a cikin idanuna ah, zo mana ke yan nan a ah, kai sabu matsala me matsala <laughs> gwanda ni al'amari kawai nake watsawa kai ko ka watsa mutunci ka watsa duk wani aikin da zai samu maka albarka a gurin Allah ke yana ina zaki je wani uzuri ne a gaban mu mm. ke salatu wani uzuri wani uzuri ne kike da shi da zai hana ki ga mahaifinki ya zo ba za ku zo na ku yi magana da shi ba mun yi magana da shi ɗazu in ya so idan na dawo in yana nan ma ci gaba da magana ai wancan maganar da muka yi mun yi ta ne a matsayin wanda ba san juna ba yanzu ina so ne ki tsaya mi magana a matsayin ya da uba ba maganar da zan iya yi yanzu gaskiya jira na ake a waje ke sarautu wallahi tallahi ba daidai bane ba daidai bane saboda wani kawai ba baki da uzuri ki saurare mahaifinki mahaifi wasa ne mahaifi ba ki kalle shi da can haka na taso ba ni da mahaifi saboda haka ban san menene daidai ko ba daidai bane akan mahaifi kai kai kai farzu kai tashi iska sai kin dawo sa'adatu to kuma dai menene in nan ba ta da uba sai ni ah, sai me sai me a ah, binta ki sani ko da yake kin riga kin gaya mata abin da kike gaya mata wannan ba zai sanya ta taba canzawa eh. a matsayin shine mahaifinta ba kun ga ku fitan mun daga gida wanda kuka yi a gidan nan ya isa Uya. Ina gidan yake? Ku tafi. Ku tafi. Ina gidan yake? Gashi nan. Wannan gidan? Eh, shi. Gashi nan. Kai barki ji. Inda na fito ina da gidan da yafi wannan so dari. Kai magaryaci ne. ka yana kada kunne idan ka fara ƙarya kala kala sai dai ka ji kunnen ka na kadawa. Ku fita. Ku fita. Ah, mai jama'a. Ku fita. je kawai ina da lambar da zan kira ta. Ku fita mun daga gidan. Sabo ne wallahi. Sabo ne sai me? Sabo zo mu je. Sabon me? Ai ina da lamba ita. Eh. Zo mu je, zo mu je da ita. Ku tafi. Ku tafi sabon ƙarya. Maƙaryacin kansa. Sori da Allah fa. Eh na kika tsaya. Tun ɗazu mana jiran kiga har ran baba ya ɓaci. wallahi na tsaya gida ne wani babban al'amari ya faru Baba ya haƙuri fa sori. Idan kika ƙara ce min sori, na rantsi da Allah sai na yi miki rashin mutunci. ke kin sani cewa na tsani rainin hankali kawai sai ki je kina yin shashancin ki tun ɗazu muna nan muna jiran ki bayan kin san muhimmancin appointment ɗin da ke gaban mu na sani sori idan kika ƙara ce min sori na rantse da sarkin da ke busan numfashi idan ban zara wuka anan na yi miki balle balle ba Allah ya tsina ta je gida ne samun babana ya zo kafara da Allah ina kika ga wani oluman da zai zo wurinki ki yar iska kawai kin je kina iskancin ki zaki zo min da wani zancen banza adebo mu je da Allah ah Allah mu dole da ba zo mai aikin a shagulu baro ko an siye ka ƙur'ani sai an tura ka a jira ka a ji daɗi a kiran ka a ga wani yanayi wani bule na jabi wani bule na jabi mista mista nura ba ka sanya nura ba ka sanya da zuwa mista ya aka yi ne lafiya kalau tun azin chairman na ba ku shigo ba gashi har na tura wayansa yanzu yana ganin su wallahi wannan shashashacce ce ta samu kai dile wallahi ka dan ba shakuri ba da yana nan ba eh, to ba damuwa zai gan ku ai yanzu barin shiga da sauri in mashi bayani yayi yayi nura nura ganzagi nura ganzagi yayi yayi kana wan kana mister mister ganzagi ganzagin sa da ba zan ka fi karfin a ce wai he an jira ka dole kai dole kun an jira ka ba a jiri ba an jira ka a ga wani ne yayi na jabi gadi karshen aiki yawa nura ya to su su bismillah bismillah zauna zauna <clears throat> sannu ku da zuwa sannu ku da zuwa ina ministan ga ga minista ga ni nan ai alaji okay a sannun ku sannun ku um lura ya mun bayani ya gaya min irin gudunmawar da kuka baiwa marigayi ibrahim bala hanya kai ga samun nasara kuma ya bani tabbacin irin taimakon da za ku yi min ni kaina akan wannan takar da na tsaya a zaben da za a yi a wata mai zuwa to don haka na ce ya kira mun ku kuma gashi kun zo eh yayi kyau alaji, mu ma yayi mana bayani kuma kai ma ka yi tunani da ka jawo mu cikin tafiyarka eh saboda wasu abubuwa irin wannan na siyasa ai sai da irin mu a ciki mu muna da hanyar da za mu haifar da matsaloli da makirce-makirce wanda zai baka mamaki eh ni ina tare da tsagerin maza da kuma tsagerin mata waɗanda za su zubar da jini su zubar da mutunci har sai an samu biyan bukata eh wannan alaji ita ce shugaban tsagerin matan ba ta da tsoro ba ta da kunya kuma ba su haɗa hanya da mutunci ba ka ganta kenan saudatu ikon Allah ya yi kyau to to ni dama abin da nake bukata in dai zan samu in kai gaci in kai ga cimma nasara to wannan ba wata matsala ni matsala ba ta gabana ba ita ce a gabana ba a baka da matsala alaji za a samu barna da yawa amma dai za a kai ga gaji to to to to to amma abin da nake bukata duk irin matsalar da za a samu dai kada fito ita karara yace za a danganta ta da mu ah, kana tsoron mutuwa kenan a'a waji kada ka samu matsala alaji a bayan fage kai ba namu bane ka gane mu yan jami'a ne haka zamu yawwa haka ake so wannan yayi daidai amma fa sai dai fa alhaji duk wanda ya mana akuyanci mu ma fa za mu yi masa fa in ka san kana da shirin cin mulki ka watsar da mutu wanda ba ka dauko ba yake ko ba haka ba a'a ba alhaji ai mu ko a baya ma waɗanda suka watsar da mu ma ai sut sut kawai alhaji Allah an wuce wurin kawai a'a ina zuwa ba bai kar ki damu ai ni ba irin wannan yan siyasa bane babu yanda za a yi ku taimaka min in kai gaci kuma in watsar da ku ba irin tsayi na bane wannan ko ba haka ba da haka ni abin da nake bukata dai kurin ku saki cikin ku duk abin da ya kamata a yi za a gabatar kar ku ci komai in kuka ga na rabu da ku to sai dai mutuwa sai dai na bar siyasa ta kunna barin siyasa ta kuma shine a ce na mutu ba na doron kasa to kun ga ba maganar siyasa amma muddin ba wannan ai ba zan rabu da ku ba eh eh wannan babu komai eh ba komai ba komai eh. <laughs> haka ake so ba komai eh to to yanzu yanzu abin da za a yi a nuna to shikenan to yanzu abin da za a yi bari bari abin nan ga ga dubu ashirin nan sai ku sha sigari maro dai alaji. Eh, to, to shi To, abin da zai faru. Eh. Duk wani tsari da za a yi na tafiyar nan. To fa za a yi tsare-tsaren nan da ku a ciki. Domin a cikin tsarin da za a yi za a rika ware naku bangaren ana na naku kudaden. Nura shi zan dinga bawa ya baku. Ba za a sa kowa tsakani ba. da ku da shi kawai ba za su samu matsala ba minista kenan minista ah, ah, minista dan kanzagi dan kanzagi ah, eh wani wani da wai wai minista eh, yawa eh. wurin har ba kai mana eh yawa yawa yaya ba ku ala to raka su a raka su raka eh, su raka su minista minista minista ka dawo kawai sai a riƙa kashe mu raba ina ugancin yake akwai abin da zan ce kai mun kage kai babu shi musamman ma an taba ka mutum da kafarsa zai kai to wannan shine ugancin ba kuɗi ba zan iya ba ku dukkan abin da ke hannuna ma idan matsalolin da ke kanku ya fi nawa ko dai kawai ke mu je ciki baba baba gaskiya ko ba daidai bane idan an samu kuɗi a dinga masa ba daidai in an samu ni a wuri na daidai ne saboda idan kana tare da mutane a ƙarƙashin ka, idan ka nuna musu tsantsar adalci su kuma sai su nuna maka tsantsar biyayya kar ki ɗauka cewa ba ni da tunani na san abin da nake yi don kawai kin ganna ɗan iska a gari kai minista na yarda da hanzarin ka kuma na yarda da kai domin kana samun biyayya daga yaran ka fa a aha har gari yauwa wai me gaskiyar maganan nan ne na wannan mutumin da ake cewa baban ki ne ha wallahi fa da gaske ne fa kawai ina shiga gida kai na ga dattawa biyu sai umma ta ce wai ɗaya ne na ce kai a je da kawai a ke ba a giya wace kamar yadda ake raɗe raɗe a gari wallahi ba baban yadda ba sai yau ya dai ba. baba kin yi sa'a ki gode wa Allah kawai baba kada ka fidda rai a ce kawai kana tahowa kaga fuskan wani a ce shine mahaifinka baba Hai, ajiya ba tabbas <laughs> gaskiya gaskiya binta ba ta da mutunci ko kaɗan sabo na yadda da kai amma ko binta ba ta da mutunci kai ka koya mata kuma kai ka sanya ta a wannan layin da yau ta waye gari ka sanya ta cikin wani tsananci na rashin mutunci ban musa maka cewar ni ban da mutunci da kai da gani har kai ban yi musan ba mu da mutunci ba amma ita irin rashin mutunci na binta na daban ne ni ban ga dalilin da mutum na kokarin daidaita tsakaninsa da yarsa ita kuma tana ta kokarin ta watsa ina amfanin haka sabo binta ba ta hana ka daidaita tsakanin ka da yarka ba duk duniya kowa sani kai ne ubanta kuma gaskiya yarinyar nan ta nuna cewa lalle hakika yarka ce mai jama'a dan sambu an buga da kai an barka da la ilaha illa alquran da gaske ne Ɗan nan billahi lazi ta tabbata yata alƙur'an ta jira da ni wajen haɗa gwarama haba ko kuma ta wuce kamar inda binta ta faɗa ba kai ina haba sabo ne fa kai wuce sabo akan irin wannan harka ta banza duk afirka alƙur'an sai a tuna a mutum a dai kwafsa a samu na miya amma wallahi wuce sabo sai an tuna eh alƙur'an kai ka san abin da faru kuwa ya zan yi sani mun haɗu da ita kafin na ƙaraso wajenka ai ina shigowa gari ita na fara cin karo da ita ita saudatu kwarai da gaske kai har ma mun shirya na zara kuɗi wuri na gugan wuri naira dubu biyar na bata da niyyar zan kama otal za mu kwan. eh kan ba haka ban nadi kai baka ji abin ta faɗi ba tana shigowa gidan caci. me ya kawo ka gidanmu i kawo gidanmu kirka shi sabo na yi saranda na daga hannu inda kan hakikan banza aikin banza ne na fahimci duk duniya babu wanda ya shiga irin wannan saboda na fahimci aikin banza tana son ka ka aure ta aure ka bai da inda kake zato shin lokacin da ta shigo gidan nan dan Allah da baka ji kunya hada ido da ita ba to kai wanne irin abin kunya ne ne saba ban shige shi ba a Afirka sai dan wannan mai jama'a dan sambo Allah ya taimake sabo shugaban yan gwarma na duk duniya ai na yi zarar jaisa la ilaha illallah <sighs> umma wai na ce da gaske ne wannan mutumin da kika kira da babana ya aikata wannan abin kafin ya bar nan garin na taɓa yi miki ƙarya ne to ya me yasa zaki aure mutumin banza ne rabon aifan 'ya'yar iska irinki a'a ai na san baki alfahari da ni ai ba sai kin faɗa ba amma ina so in san wani abu game da wannan mutumin to ni dai abin da na sani lullaba min akai nema rufata akai mai unguwan unguwanmu ne ya aura mini shi suna gudun kan rayuwa na ya lalace kan rayuwa na ya taɓe ashe ma auren nashi shi zai bata mini rayuwa <laughs> haka fa na zauna ina ta jiran shi muna ta jiran shi ya tafi ya ƙi dawowa har lokacin da aka yadda wa kowane musulmi in ta yi aure ta zauna tana jiran mijinta in ya kai tsayin wani lokaci bai zo ba tana iya sake aure ana iya sakanta gidan da nake ciki gidan mai unguwa ne to mai biyan kuɗin gida ya ƙi zuwa sai me har mai unguwa ya mutu yaran mai gidan kusa ka takura sai mun tashi mun bar musu gidansu ne da ke a inda nake bara nan na gamu da inna salamatu inna fa salamatu ba dangin uwa ba ne bare na baba na komo gidan inna salamatu da zama ƙawar ƙanwar inna ta ce inna salamatu ta ja ni muka koma gidanta na zauna a gidanta tana ƙaunana ina ƙaunanta tana jin daɗin zama da ni domin kafin na dawo gidan nata da kwana uku yadda ta mutu ne ban ma sani ba da suke zuwa bara tare nan nake zama wa gidan da ta ce mun yi zamanki ko shekara nawa zaki ki zamanki da ta mutu ma karshe sai ta bar mana gidan kafin ta mutu ta ce gidan nan na bar miki duk wani kuɗinta ni ta bawa to wannan kuɗin na dinga juyawa na dinga juyawa nake rufa mana asiri ni da ke na dinga neman kuɗi ina neman kuɗi kala-kala domin in aika ki makaranta ki ilimi amma da yake ki ban taɓa ganin sha-sha-sha irin ki ba kika ki kika yi buris da maganan mutane duk wani wanda zai miki faɗa ba ji kike ba ba kya jin maganan babba ba kya jin na yaro ba kya jin na namiji ba kya jin na tsoho sai dai kanki kawai kika sani to bari ki je minista ba zai aure ki ba gwanda kin je kin auri wancan dan sandan ya fiye miki sauki minista ba auren ki zai yi ba ki je ki auri dan sandan ki kafin lokaci ya kure miki dan mace ba ta da lokaci mai tsayi ki hakura ki auren ki kina ji na yarinyar da nake Sana ina. Suwa. Eh? Suwa. Dole yaro ka dinga kunkuni saboda ban cika zama ba a ba zaba da ka ba. Ah, kana na ciccijewa ne ha? Ah? Gafara dai. A'a a'a Allahu akbar. Jikan nawa ne aka ci kwalliya haka? Kai aboki aboki? A ah, dalewa Ya san ma Eh. Wai me haka ka zo da sassafe haka? Haba Saudi. Ai sa'a aka ci ma da Banyo yi miki sammako ba. Wallahi sau da kake ji yadda na ji farin ciki ya kume ni da zo tara Allah ya hore min ya kamar ki. Me yasa baka zo ba tuntuni lokacin da yarka take bukatan ganin ka? Tera. Ai na gaya miki tun abin ce neman arziki na tafi. Ƙarya kake ba neman arziki ka je yi ba kai ka gwada ni. Ah. wallahi ista bala'i ne ya faɗa mun ban ankara ba kawai sai dai aune da kaina ne cikin yari to ina fitowa ana saki na na ci to duk inda iyali na suke ni ko sai na neme su ba za me ko ina ba sai nan. wai kai duk inda ka je sai ka aikata laifin da ya kamata a kai ka gidan yari karki la'akari da abin da uwarki take faɗa ita ma abin da sai tana faɗin haka fushi ka take gani take da gangan na gudu na batta amma ni mutumin kirki ne ni yadda ka kasance a guri na ɗaya ne ka kasance mutumin kirki amma ni ba ni da uban da zan yi alfahari da shi har in nuna to koma dai menene kamata ki kasance cikin farin ciki kamar yadda nake farin ciki da ganin ki dinnan farin ciki inda a ce tahowa ne na ganka a cikin gidan na shine zan yi farin ciki da kai amma mutumin da ya naira ɗaya ɗaya har naira dubu biyar ka zare ka bani za mu je hotel a saudatu bai san ke bace saboda kar ki yi lissafi da wannan au ka gaya masa ne a ya gaya min cewa an samu wata 'yar matsala ashe kai abokin cin musan ne ban sani ba tabbas sosai ma ke ku ana ga yaƙi kina ga kura la ilaha illallah ya ki to Allah ru annabi ki daina abu ne wai ni ba ah. na ce ku daina zuwa min gida ba eh ku fita dan Allah dan bana so in ƙara ganin fuskan ka a cikin gidan nan ka fita waje yakka za ta same ka haba binta wace irin magana ce wannan ai duk abin da ya faru ba a ta na baya a sai a yaƙuri a yafi ban ce bai wuce ba amma idan na ga wannan fuskar tashi wannan wannan fuskar tashi tunawa da nake yi da yarinyar da ta mutu ta sanadiyar shi shi yasa ba na son ganin shi dan Allah ku fita ke tashi ki bi babanki ku tafi waje kun je can ku karanta to ni me ma zai gaya maka kun ga ku fita ina zuwa ku fita waje ke ya ki ce ba abin da zai gaya miki wannan ban mahaifinki ni ban ma san da yaushe da yaushe har binta ta yi gidan da za ta riƙa korana ba wace ce ne ne ne binta ce fa yar gidan mai bara sai me hmm. ka ji yadda ka buɗe baki ka ce binta ce fa yar mai bara to ni ala alhamdulillah tunda cikin gidan binta yar mai bara ka shigo ko to sai me da kai kake min wulakanci amma yanzu abin ya dawo kaina don aka ka fita ka bar min gidana na faɗa to ai a bar min gidana a fita abin togo ne sai me dan ya ta kori mutum mai arziki matsiyata dai kuliya ta dai yi shiru mamu kul wannan uwa ta ce idan ka ƙara zagin ka idan ban zage taka ba Allah ya tsine min albarka. Ke kina hauka ne? Ah, wata hauka ne. Wannan fa mai biki. Ya kike kira masa irin wannan. Wallahi zan ga mai abin da yafi wannan ma wallahi. Bata aini tana ƙara tabbatar min da ƴar tawa ce. Ai jinin nawa ne. Kai kai. Bata dan mama saraka ka sanar je kai shiru. Mu je ah. mu ki same mu a waje kamar ki fito da shi saboda tona rani. Kake zo da shi. Mu je. alewan ka kai kuma. Bata tafi. Gabaki ɗaya don mutum bai aikata abin alheri yaro ma ya fara kuka. Kai in ban da abinka ni da nake so in tafi da yarinyar nan ai kaga ba a yi abin da zai harzuka ta ba. Amma kuma ai ba ta wannan hanyar ya kamata ka bi da mu. Za ka ci gaba da lallaba ta ne ka tabbatar ka tafi da in salin alin. Ai ta tera. Ai shi isanya. Ga na zo ka faɗa min me zaka ka gaya mu. Saudatu alle miki albarka. Eh. Wato Saudatu abin da ya kawo ni garin nan shine na zo in gashin matata da na bari da ciki shekara da shekaru mai ta haifa. Kana abin da ta haifa in ɗauki abina in tafi da shi can garin mu inda nake in haɗa shi da sauran ƴan uwansa shikenan wannan shine abin da kawo ni waya ga maka ina so in je inda kake me zan je in maka kai na ga take je Saudi ba fa ke kaɗai ce yadda na haifa ba ina da sauran wasu ƴaƴan a can so nake in je in haɗa ki da ƴan uwanki ku zauna tare ha wanda na rayuwa waye san gobe idan akwai mai san gani na a can sai a mai kwatancan nan ya zo ha ka ji sakara ke ke yo yo ke ban da abinki wani mutum ne bai so ya ga mm, mm, mm, ƴan uwansa sai dai fara zuwa inda zuwa yaro ba shi wuce ke wayan nan garorin fa a wannan baba na ne wannan shi din ne baban na wannan kuma abokinsa ke da Allah kakkire raina min hankali da Allah idan wannan olman ɗinki ne aikin rinka ya kamata ku jami ba wai ku zo nan waje ku tsaya ba no umma ce ta ce ta fita kai ba ta san ta ga fuskan shi saboda me mu ne oke wannan ma daidai ne ko in ware kawai idan kun gama kawai ma haɗe a can ah na shirya mana mu je kawai yaya muna magana zaki kama ki tafi kai tsoho ba a sa ni fa ba a hana ni fa Ah. Dawo bakin ka ɗaya yake da Yaro, ya ta ka sauke ta mu gan ita. Eh? A sabo, ya kamata ka fito mu yarinyar nan a mutum. Ka gaya mata gaskiyar abin da ya kawo ka. ba domin wani abu da zaran ta ji wannan za ta yadda ta amince a ce dukiya mu da mata wani zage-zage amma gaskiya mai jama'a ne ma kusan abin da nake tunani kenan ya kamata in gaya mata domin hakan ne kadai zai sanya da samu saukin tafiya da ita a wannan gaskiya ce domin kaga yarinyar ta gama rayuwanta gaba ɗaya a talauci saboda haka da zarar amu da za ta amince gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne mai ma ka yadda za ka gaya da gaskiya ka yi kuskure idan kana da iko tattara waɗannan kuɗaɗen kai idan za ka kawo da suka fi su yawa ba shi ne a gabana wanda nake so ya fi min duniya da abin da ke cikin ta. gaskiya ne saudatu wato saudatu na san so na kuma san yadda so yake samuwa na kuma san yadda so yake lalacewa na san za ki yin komai a kan so amma daga ƙarshe ki koma kina cizon yatsa amma fa ki sani ina tabbatar miki da cewa daular da nake ƙoƙarin in ja ki cikinta billahi lazi ta fi maki so saboda haka ki ɗauki so ki jefa a ƙafar ki ki murje ki zo baje ki sharbi daula ni fa san fa baba fa shine daula ta wanda bai san baba shine zan sa ga kafin kafa ta take shi yanda nake so kai fa wai ba idan abin da ya kaka garin nake na fa kai fa zuwan banza fa haba sarutu wannan hu baban ne ya kamata ki riga masa magana da girmamawa ta yaya zan girmama wannan mutumin ya zo ya tafi da ni ya kai ni wani waje shi bayan shekara da shekaru bai tuna da ni ba sai da lokacin business din shi zai zo ya dauke ni eh idan yanzu aka kaddara aka je wajen mutumin ya mutu fa a'a saudanto haba saudatu ke fa ƴata ce da wannan mutumin babu wannan mutumin ke ƴata ce kuma ina tabbatar miki da cewa ko da shi ko babu shi ba zan wofatar da ke ba ba zan yi watsi da ke ba saudatu kai mugun mutum ne don ka sani shekaru na goma sha takwas a duniya na rayu ne ba uba saboda haka yanzu bana bukatan uba idan wannan abin ne ya kaka lalle wallahi kai wahalar banza wallahi don haka wallahi ka ƙara shiga harkata wallahi sai kai dama shigowa wannan garin wallahi Kai, kai, Saratu! Saratu! Sabo! Saratu! Rabu da ta kyale ta. Sai ma rabu da Munafuka! Ina kike? Munafuka da gunguma. Billahi lazi ƙarya kike, kai ba isa ki shiga tsakanin tsakanin da yata ba. Kuma wallahi kin ji ina gami idan ba ki daina wannan take-taken ba sai na yi miki abin da ba ki taɓa mantawa ba. Bata! Bata! Bata! Wai damu da kai? waye damu da kai waye damu da ƴakka duk ba ku ishe ni kallo ba wallahi in baka fitar min daga gida ba sai na fasa maka kai wallahi baki wallahi baki isa ba ke baki isa ki wa sabon kamai ba na fi karfin ki na fi karfin wannan ki ba baki ba hmm. idan ni ban isan maka komai ba gidan da ka je kai wa yan su san su sun ita maka komai yanzu nan sai in sa mayafi in fita in yi maka terere in tara maka mutane kaga ƙarshen ka ya zo kashe ka za su ke yanzu mai in ban da rashin hankali da tunani da lissafi irin naki yanzu kya so a kashe uban yarki wanda komai daɗin daɗewa dole zaki san za ta buƙaci uban nan nata tana da asara ne me dame ni ba abin da ya dame ni nan ka faɗa mishi ya shiga cikin taitayin shi ya nutsu in ba haka ba wallahi zan mishi tirire kuma kashe shi za a yi don aka kufta min daga gida a mai da mu ta gidanki amma ke ma ya kamata ka jawo yarki kunni ki mata gargadi wannan mahaifin da ne ta bi shi sau da kafa a matsayin shi na ubanta to ni ne zan yi yarinya ce ba ta jin maganar kowa ba ta jin magana na ba ta jin na tsoho ba ta jin na yaro ba ta jin na kowa sai na minista wanda shege ne minista a garin kai <laughs> ba sabo wallahi ka natsu ai minista da kake ganin shi wallahi duk komai iskancinka da shi shi kai rashin mutuncinka da ka sani da duk wani abu da kake zaton kai wani tsiya ce minista ya shafe ka ka rufa ma kanka asiri kawai Allah ya rufa mana asiri Allah ya hada shi da shi ma Allah ya sa ka taba minista Allah ya baka rabon minista Allah ya hada ka da minista sai dai kawai ya zo kullum ya dinga min yana taya min da hankali saboda ya ganna mace sabon banza <coughs> wai da wane ne ministan nan ne kuma me ce illarsa <laughs> minista minista ba arabi ba boko ba mafaɗi ba tsoro ba kunya ba gudun abun magana ba uwa ba uba ba malami ka ji tsoron duk wanda ya rasa waɗannan abubuwa wannan shine minista kuma shine illarsa kadai to in haka ne me bambancin mu da shi ai yadda yake haka nake akwai bambanci abu guda biyu tsakaninka da shi shekaru sannan kuma kai kana gudu idan kana neman ka samu cikakken dan hau shine minista saboda haka idan kana so ka tafi da yarka hanya abu ɗaya kawai za mu bi wace hanya ce a minista abin da ya sa mu kira ka akan wata harka ce da abokina ya taho da ita ko da kai ai ka san shi na uban budurwarka wata saudatu eh aka tafi zamu ba fesa ba ce wannan shine gaskiyar magana a ya taho daga adamawa ya buro mai gidansa wani attajiri ne mai arziki sai dai bai taɓa haihuwa ba ba ɗa ba jika a shi sanya suka shirya plan da malaminsa wata malamin wancan attajiri cewa ya zo ya taho da yarsa in ya taho da ita can adamawa a malamin zai wancan attajiri bayani cewa ya aure ta za ta haihu wanda kuma zai amince da haka din kaga idan ya aure ta shikenan mu ta zama mana mashin ATM mashin sai dai mu dinga tatsan dukiya kawai muna ci amma duk da haka sabo ya fayyace mata wannan ƙudiri da niyyar abin da muke bukata ta ce abba fauta ki saboda kai shi san yanzu muka jawo ka don ka shiga cikin harkar a ci arziki da kai kutumar uba kuna tsammanin wai ni in haƙura da ita shi ya ɗauke ta ya cimma burinsu ni kuma a bani wasu 'yan kuɗi? A'a, ai shi sabo. Dakata, ina zuwa, bana da shi. Mm, ina Muhammad Minista, ba 'yan kuɗi za a baka ba. Kana ji? Ai kuɗi ne uba uban kuɗi. Kai ni zan ma shirya wa direban gidan wata ɗaukakkiya ta barin gari. A kure shi daga gidan kai a ɗauke ka a matsayin direba. Kuma ma'a to yarinya saudatu ba budurwarka bace ce duk inda aka kwana biyu shiru ba ciki ba wani motsi kai sai kai wa ka ciki shi zo shi kuma alhajin sai ya dauka a matsayin shi da ya ciki ka gane wannan ita ce mu kun tabbatar cewa haka harkar take haka abin yake babu wani sauyi yadda ka ji na faɗa ɗin nan kafin zai eh to amma fa idan aka samu matsala akan ku za ta kare dan ni duk abin da na sa a raina zan samu a rayuwa wallahi sai na samu kai ina muhammad minista babu wata matsala ba abin da zai faru cikin yadda Allah yadda ka ji na faɗa dinnan ka za yi ni ne ba sabo ne wala uwa eh wato wannan business din mai kyau ce na ba za a samu alheri a ciki kila eh. ma kafin wato auren ya nisa eh. kawai dai ka tafi alajin ya wula kawai abin da ma muke sa rai kenan sannan dan gari la ila wayo Allah da ka gani ko ka gane ka san abin da za a yi eh. kawai ku kwantar da hankalin ku kawai ni zan je in samu yarinyar nan kawai in kwantar da hankalinta kawai a wuce wurin an gama Allah la ilaha illa ar eh, ashe da ku ce ah, ba komai ai to kai mu kashe mu na kai ban zani eh wallahi la ilaha illa kai Allah Allah maka albarka ga dan albarka ba ni na haifi yaron nan ba amma ga yadda ya tsaya zai huce min takaici sabo kai dai Allah sai Allah yaron ka baji abin da ya faɗa in ba ka samu kuskure ni da sai ba kai ba da kuskure Allah ba za a samu ba on minister arziki irin albarka wai yadda na haifa ta kasa huce min takaici sai bare kai hello kina ina ne to ki je ɗaki na ki jira ni ga nan zuwa yanzu ma haɗe a can daga wajen babanki nake babana kuma eh tafiya ta kama mu zuwa adamawa za mu je can za a ɗaura miki aure aure aure fa ce fa baba me ya baba na gaya ma ya tsara kaka babu abin da ya gaya min na tsaro kawai dai tsarin da ya min saboda za a samu yan kuɗaɗe a cikin harkar ok baba kana nufin za ka sadaukar da ni kenan saboda su yan kuɗaɗe da Allah ba sadaukar da ke zan yi ba kuma ba rabuwa za mu yi ba amma dai tsarin ya canza daga yadda kika sani to ya tsarin ya koma gaya mu yanzu na shigo cikin tsarin ne idan kika auri wancan mutumin babanki zai sa ɗauke ni direba a gida kin ga kenan muna tare ne da ke eh? za mu ci gaba da harkar mu ba tare da mutane sun ankare ba shi kenan kin ga shi kuma mutumin ai burinsa ya cika kenan amma ka san sai na kwanta da shi ko nan bai dame ka ba to idan ya dame ni fa akan dan wannan damuwan ne kawai zan haƙura da abin da zan samu ni da ke ki gaya min hanyar da muke da ita na samun kuɗi ba mu da ɗaurin gindi ba mu da farin jini a wurin mutane saboda irin abubuwan da muke aikatawa ba mu da ilimi saboda ni da ke dukkan mu babu wanda ya karatu sannan ba mu da jarin da za mu iya yin wata sana'a ko kasuwanci idan ma muna da shi ya ba mu da nasibi amma a gidan wannan mutumin ai ba mu da wata matsala ko ba haka ba ok kai kana duba abin da ya tara saboda ya yan kuɗaɗe ba ka kishi na ko waye zai kishin ki kai mana baba muna fa garin nan fa da ke fa kika je fa kika yi ciki fa DPO ya miki ciki babu abin da na samu a cikin wannan harkar ke ma idan kin samu wani abu a cikin wannan harkar nawa kika samu kuma ina suke da Allah malama ki tashi kawai ki je ki shirya kawai ki zo mu tafi kawai Kun gane ko ke da kike ma da wanda zaki je ki sallama da su ki je ki sallama da mutane kawai ki zo ki same ni na magana wasu yan kudade kina magana ki kai kai dan umma ungo ce in baka ruwa yawwa eh ina zuwa mana a'a dan mamar saraka kasa ya kai ne a ah. ya ba ka ci abinci ba ne kai wai ke ba za ki girma ba wannan takan dan ai sai ki cire kafin ki hawo mana kan tabarma ko Naman zuwa ne in gaya miki zan tafi Adamawa. Adamawa kuma? Eh. Me za ku je yi? Zan yi aure. Aure? To. Kin san tun da zuwan da baba ya yi zai kai ni wajen wani attajiri ubangidansa wai zai aure ni baya haihuwa. Shi kuma su yi magana da wani malami sai a ce idan ya aure ni wai zai haihu. To. Kin kuma yarda da shi? To ai ba daga ni bane daga minista ne. to shi ministan duk abin da ya ce shi zaki zaki zaki <laughs> Allah ya kiyaye hanya Allah ya kiyaye hanya Allah kuma ya sa ba wani mugun nufi ya zo da shi ba don na san sabu barin sani wata bakwai da na zauna da shi na san halin shi tsiga tsiga tsiga wallahi ID duk inda ya bullo mana ai mu ma mun san kanta ai ko ba haka ba inda gaskiya ya zo kin gani inda ya yi ban turo miki da kuɗi zan daga ki kan kai ki can am ba saba kenan da ki san shi bane tsoron shi nake ji to ai bai san saurata wani minista shi yasa hai mama ha ha Me akwai abincin nan Eh? <sighs> In ban da ba a ce ban da ba to, na ah, sai an jima. Kai, wato zuwa yanzu, na san ‘yata tana nan ta auri hamshakin mai kuɗi kwanan nan zan buɗe harka alaji. To tun kawun ka ji daga gare shi. Kai yanzu a wannan labarin da na baka ta ina ka auren nan ba zai yi ba. To ai ya tabu da ita idan suka je suka samu alajin ya mutu ba. Amma gaskiya kai mugun baki ne da kai. Ba baki ba ne ina nufin komai fa yana iya faru Da Allah ka can zancen banza zancen wabi kai ka san irin bashin da na ci tun da aka tafi da yarinyar nan. Saboda na san cewa na daure akuya ta a gindin magarya ku har abada mutum idan kun ga alheri ya tunkaro mutum ba za ku taɓa masa fatan alheri ba zancen banza zancen wofi mutane tun da kuka samu a gaba sai mu rasa inda za mu sa kanmu eh ba haka nake nufi ba to ina za ka kuma ka tashi kuma muna magana ni karshen zamana da kai kenan kuma karshen magana ta da kai kenan inda irin wannan ci. har abada mutane ba za ku faɗa alheri ba saboda bakin ciki tun da aka haife ka ungozo ba ta gasa maka baki ba shi yasa kake mana wannan fatan fatan shirman kawai yawwa a wannan ita ce motar ita ce to da kyau ah, mun yi da shi a kan naira dubu ashirin to ka san yayi sauki ko eh alhamdulillah ba wani abu ba komai ba komai to insha Allah sai ka ji aiki to shikenan eh sai ka ji aiki adalla eh, eh kai muhammad minista bismillah muje sanni direba eh mun dawo sanni ke shiga mota shiga mota yawa kai a dagus ni ne a gaba fa dan ni bana zama a bayan mota to shirin gaba sai ka ce ko ga ta nan in ka sauka sai kai mana damu kafin mu karasu kai bakar magana kake gaya min ne to ai baka fara ne ka daura a wuya ba abin kunya bane in ma ya hakuri je ka muje muje muje ki dalla ana ta manyan arna ke ta cewa kai da yara na da za ku shiga baya kai alebo ki zana muje bana su waɗannan da su za mu tafi a ina za mu je da su kai kaga ka bar su a nan gurin ba kai kadai za mu tafi nan da kai idan muka je can in komai ya daidaita sai ka aika su zo tafiya ku gida Da Allah da ka mana Wai so kake ka gaya min cewa kana kokonto kenan akan wasu abubuwa da a can. ba ana kokonto amma in abubuwa da ta kai sai a baka A to shi kawai abinda za a yi kawai gaga ne idan ka je abubuwa suka daidaita da ni da su din ma zo daga baya ni kawai na tsaya a nan ah, kawai. Kai kun ci abinci ana magana haka zo da mutane wani sabon sai a saya muku abinci a hanya in ba ba wani abu muje kai mi gomin karafunan nan nan da Allah da tsaro gogan ba su etare mu sun ji za a samu eya ne ka mu tsoho saboda tsaro Allah wallahi ka shiga mana yaro ka shiga mu je tsoho saboda tsaro Allah wallahi Allah dai ya fudda a ya garo matsa wai wai wai wai wai ya danne kunguru kai amma da cikin yaran ka ba me ba me aukin wannan ko yayi saboda ya fi kowa iya sara ne iko Allah kai yanzu haka zamu je Zan tafi masallaci. Oh. malam zancen yarinyar nan yana damuna wai ita wannan yarinya har yanzu mai tafiya da ita bai zo ba eh bai dawo ba ba kya son zamanta a gidan ne wa zai so zama wannan katuwar budurwa a gida idan zaman ya zama wani dindindin ba. <laughs> kai soya ba kina da abin dariya to aini ke kadai kin ishe ni balle ya ki rika tunanin wata a dole ne a yi tunani to kin ji mamuriya sai ya dawo ina sallama shi mai tafiya da ita eh bari in je taguwa Allah ga ta mala sabon sai yau wallahi wala <laughs> ma ai ai tafiya ta yi kyau eh kaga ita waccan yarinyar ita ce ita ce yattawa shi kuma wannan yayanta ne waɗannan kuma abokanansa ne eh to eh tafiya ta yi kyau wallahi to zo mu nan ganka to a'a kai dakata zan zami magana ne ah. komai a na za a faɗa malam bashi ba komai mu je kai baka sani ba na'am akwai matsala Ce ce matsalar malam haka fito wannan da nai yanzu Alhaji ba lafiya yana asibiti yanzu nan ma gurin su zan tafi ah, to ai kawai sai mu hada gaba ɗaya mu ranka ya kawai kai kai ku shiga mota za mu je asibiti da wannan gayya za mu je asibitin to oh, kana mana katsalandan ba. kai ku jira ni za mu je asibiti mu dawo shikenan malam wai me ma ke damun sa ne ciwon koda don haka dole sai an sa masa koda zai rayu ku samo wanda za a ciri kodarsa a sa masa ku hanzarta domin za a iya rasa shi Wallahi akwai bala'i. to fa samun koda fa wahala zai ai ba wani wahala kai za ka ba da kodarka ni Baba. Kana hauka ne? Ni zan cire koda ta in samu ni? Kana hauka ne? Sai dai idan kai ne kake hauka. Amma ba zai taɓa yiwa a ce mu zo wurin nan a banza kuma mu koma a banza harkan nan ba ta yiwu ba don haka ya zama dole kai ne zaka bada kodar ka tabi aiko duk mutumin da yake jira sai an cire koda ta an dasa masa sannan zai rayu to gara ma a fara hakan kabarinsa domin babu wanda ya isa ya fasa ni cire koda haka ce haka ce haka zaba ko to na rantse da sarkin da ke busan numfashi wannan mutumin koda da yake bukata idan ka bari wannan mutumin ya wula ni zan fasa ka zan fede ka zan ciro kodar ka guda biyu duka zan gasa su zan ci daya kuma in baiwa yar ka ta ci duk abin da na faɗa wallahi sai yayi ko kana musu ne kai minista hankalin mai saran kaba ya koma garina